sannan abu na gaba wannan majalisi namu ba mu cika ta'aliki akan wani wata fatawa da za a yi ba saboda mun san cewa a bisa ɗabi'a ana sabawa a cikin fatowi game da muka sani sabani akwai shi tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan tsakankanin su ma sun saba a cikin wasu matsaloli wani ya faɗi wata magana wani ya saba masa hakanan bayansa an ci gaba da samun saɓani a cikin matsaloli na furu'a wanda suka shafi sha'anin ibada da mu'amala da sauransu saboda haka baya daga cikin hikima duk sanda wani ya yi fatawa in ta saba wa taka ka zo ka ce za yi ta'aliki akan fatawarsa wannan baya daga cikin hikima saboda in ka ce za ka yi wannan kusan kullum cikin ta'aliki za yi ta zama saboda haka ba kowace fatawa ce za ka yi mutum zai ce zai yi sharhi a kanta ba ina ansa fatoyi a rediyon rahama kamar da na faɗa tun shekara ta dubu biyu da sha biyu ah, banda wannan na jigawa da sauransu wanda aka na daɗe ban yi ba dan uwa malam nasiru haya yanzu yake ah, duk tambayar da aka jina ansa rubuto ta aka yi ba ni ma ake rubutowa ba su gidan rediyon ake turawa saboda haka sai je dai ga tambayoyi ga sunan an tattara su an gabatar da su illa iyaka dai wanda ya yi wata tambaya ta rudani za a cire ta ba za a karanta ta ba akan karanta tambayar da take da ma'ana ba tambaya wadda za ta karudu ba to saboda haka duk wani wata ansa da aka ji a nan tambaya ce wani ya rubuto kuma aka ga ya dace a ansa masa wannan tambayar a wannan kafa saboda haka ba kafa ba ce da akan yi magana kawai don a zolayi wani ko a mayar da wani martani da gangan to amma kan iya a yi samu ko arashi ko kuma ma da gaske wani ya rubuto ya ji wani ya yi wata fatawa a rubuto aka rubuto ba lalle in san cewa wannan wata fatawa ce wani ya riga yi ta ba don haka bari in barta a haka a'a zan ansa gwargwadon abin da na fahimta gwargwadon ilimi na zan ce ga abin da na fahimta ga abin da na fahimta kenan ta wuce kwanaki na ansa tambaya da aka rubuto a cikin tambayoyi kan cewa wani ya ce duk wanda bai ji waka ba ko baya sauraron waka ya zalunci kansa Ah, na ansa wannan tambayar kamar yadda aka rubuto ta an ta mamakin ma ya za a yi wani ya furta wannan magana ah, ka ce wanda baya jin waka ya cuci kansa na ce kalmar ya cuci kansa ya zalunci kansa ko ya cuci kansa aido abu ɗaya ne ka ce ya zalunci kansa shine ya cuci kansa eh, so kalmar ba na jin a ilimance mutum haka zai faɗe ta ko malami zai faɗe ta a cikin abin nan ɗinsa na san akwai wani saɓani da ake da shi wajen halaccin jin alghina shine waƙe mai haɗe da kaɗe-kaɗe da rashin halaccinsa wannan akwai shi tsohon ta saɓani ne akwai shi yana nan su ibn hazm su muhammad ibn tahir al-maqdisi su alhumairi da sauransu da sauransu saboda haka wani saɓani ne wanda akwai maganganu da yawa da malamai suka yi akan wannan to amma ba wanda ya taɓa cewa in baka ji waƙa ba ka zalunci kanka ko ka cuci kanka domin kalmar ka zalunci kanka ko ka cinci kanka abin da yake nuna cewa dole ka rika jin wakar kalmar duk abin da aka ce zaka cuci kanka in ka shi ko in ka shi ka zalunci kanka to wannan abin ko dai ya zama wajibi ka yi shi in abin da zaka bari ne ya zama dole ka bar shi wannan shine abin da nassoshin alkur'ani suka yi ta nunawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi magana akan ah, hana mata su yi aure bayan an sake su a hana su su yi aure ko waliyansu su hana su su yi aure Allah subhanahu wataala ana wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa wanda duk yayi haka ya zalunci kansa kaga yana nuna cewa abin da yake din haramun ne sauraka dole ya bar shi haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda yake ketare iyakokin Allah ya zalunci kansa saurakan aka ce zalincin kai shine ka aikata wani abu ko dai ka bar wajibi ko kuma ka aikata haram ce wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun ce ban zaba mu zalunce su ba kansu suke zalunta to kaga idan ka ce duk wanda baya jin waka ya cuci kansa ko ya zalunci kansa anan kana gaya wa mutane dole dole in suna so su fita daga kamun ubangiji da uku ba su rika jin waka kuma na san wakar da ake magana ba ita ce waƙe ba ana magana ne akan alghina ga dukkan wani wanda yake da ilimi ya san akwai bambanci a tsakanin waƙe rubutacciyar waƙa wadda malamai ma sukan yi irinsu suna nan da yawa da kuma waƙe wanda yake haɗe da kaɗe-kaɗe da raye saboda haka wanda yake tambaya akan hukuncin waƙa ba wannan waƙe na rubutu yake zamba ba to abin da yasa nake yin wannan ta'liqin na ji shi wani malami ya sake ko shine mai fatawar farko ya fito ya sake jaddada maganar cewa annabi ya ji waka dan yi maganar akan cewa in dai ana nufin alghina babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ana masa kada kada da raire babu ko annabi ya ce a kawo min makada da mawaka su yi min waka babu wannan to sai ya zo ya cakuɗa maganar ban sani ba bisa rashin sani ne saboda ba zai iya bambance tsakanin ashir da alghina ba shi ya yasa yi magana da yi ko ko a'a ya sani amma da gangan dan a jefa mutane cikin rudu na fi sha'awar ya zama na farkon ne akan na biyu a ce bai sani ba ya har hada da a ce ya sani da gangan dan ya dulmiyar da mutane ya yi wannan magana idan bai sani ba ne to da sauƙi-sauƙi ya eh, cewa bai sani ba watakila ran da aka sanar da shi zai bari amma in ya sani amma ya yi don ya jagula wa mutane lissafi ya ya wasu to kaga akwai hadari anan mutum yana cire wa mutane yardar da suke da shi da yardar da suka bashi akan ilimi In dai har zai san abu ya kuma rufe shi ko ya ba da shi a baibai ko ya gauraya baki da fari ya ce duk fari ne to akwai matsala a cikin yarda da abin da yake faɗa kuma wannan shi ne ake cewa rashin amana ta ilimi shi yasa ba na fatan ya zanto ya sani ya yi haka da gangan na fi son ya zanto bai sani ba ne a larabce muna da ashe'ir ashe'ir shi ne suke cewa alkalamul mauzunul muqaffa eh, abin nan kasdan a kawo wata magana da take da ma'auni sannan kuma ta kare da kafiya sannan kuma wanda ya maganar da nufin yayin hakan ya yi ta tana da abin da ake kira baiti kowane baiti yana da yana da ajus yana da sadar yana da ajus wani abu ne sananne rubutu ne kamar irin waƙoƙin aqilu aliyu waƙoƙin na mange an san dukkan waƙoƙin ah, ma'azu haɗeja duk waɗannan su ake kira ashir ana rubuta su ana karya su suna da ma'auni wanda ake kira albuhur ana karya su wannan laharawa suna ce masa ashir akwai na jahiliya akwai na musulmi za ku ji muna cewa hassan ibn thabit sha'irun rasulillah mu ce abdullahi ibn rawaha mu ce ka'ab ibn malik suna nan cikin sahabbai a ce mawaƙin manzon Allah sallallahu ba ana nufin wanda yake kada jita ko dundufa ko ganga ba yana yi wa annabi bambadanci ba wannan ake nufi ba irin wanda yake tsara magana wacce take tafiya akan wani ma'auni take da kuma amsa amu wannan shi ake nufi kuma za ka ga cewa duk malamai duk suna da wannan har ma sukan yi nazmi nazm din nan shi ma sha'ir ne sai dai kawai sun ba shi wani suna saboda galibi sukan yi shi akan baharin rajis wanda shi yafi kowanne sauki yake karɓar sauran al'ilal da abin azihafat na na waka saboda ka yafi sauki suna kiran shi himarar shu'ara mawaka sun fi son amfani da shi to kasancewar rubutu da ake yin waƙe ilimi a cikinsa yakan yi tsawo da yawa saboda haka mai rubuta wannan rubucin waƙe ɗin yakan buƙaci ya yi amfani da baharin da yake da sauƙi saboda haka suka fi ɗaukan baharun rajis to sukan kira irin waɗannan manzumat a ce wannan rubutun a ce shi nazum amma dai shi'ir ɗin ne shi kansa shi kansa yana shiga karkashin sha'ir zaka ji an ce alfiyar ibnu malik alfiyar suyudi alfiyar iraqi fil mustalah har zuwa manya-manyan malamanmu da muka yi na ƙasar nan musamman abdullahi gwandu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙware a cikin rubutu irin wannan yana da alfiyoyi da yawa yana da alfiya a usul yana da alfiya a nahau da sarf saboda haka ka gani ana maganar shi'ir in ana maganar gina waka irin wannan ta banza da kaɗe-kaɗe da rairayi bai kamata ka ɗauko waccan ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu laraba yana daga cikin ma abinda suke alfahari da shi a shi'ir ana cewa a shi'iru diwanul arab kusan a ciki suke taskake tarihin su gaba ɗaya ba wani abu da laraba suka yi fice da shi suka yi fice da shi wajen tsara magana kamar irin wannan rubutu na waƙe kusan anan suke aje tarihin su anan suke aje alfaharin su shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka ce da shi sha'ir saboda suna ganin abin da ya zo da shi ya kai gaya wajen fasaha amma kuma sun kasa kawo kwatankwacinsa tare da cewa kowace kabila tana da sha'irinta Allah ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma bagila saboda alqur'ani ba shi'ir bane to kaga wannan shine shi'ir kuma shi ne ya zo a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari shi'ir na na na umayyah ibn abi salt umayyah ibn abi salt yana ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙaurace cewa babbatun giki mawaƙi ne irin na jahiliya ya shahara da waƙe-waƙe irin wani na alfahari da sauransu sha'iri ne ka lokacin da suka ga cewa bautar gumaka da mutanensu suke wani abu ne da ya kaucewa hankali sai suka tafi neman addini na gaskiya to yana daga cikin waɗanda suka fita neman wannan addini daga cikin irin suwa waraka ta ibn naufal da sauransu saboda haka suka tafi sham suka sadu da malaman nan kiristoci inda suka samu wani abu na gadan annabawa saboda haka suka dawo suka ƙaurace wa bautar gumaka suka fara sukan wasu abubuwa na al'adu da ake yi to irin wannan waƙensa da ya yi duk da bai musulunta ba ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam bai musulunta ba ya riski ya riski risala amma bai musulunta ba saboda haka lokacin da wani wani sahabi wani sahabi ana kiran shi bin ash-sharid ibn suwaid al-thaqafi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga thaqifa thaqifa al-aifa suke inda wannan mawaki ya fito saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne mai shekaranta masa shi'ir din wannan mutum. shine karanta masa baiti da annabi ya ce ya kara har sai da ya baiti ɗari shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yuslim ya musulunta ma'ana abubuwan da yake faɗa a cikin baitocin waƙensa abubuwa ne masu kyau to kaga in an zo ana maganar algina wato waƙa da kaɗe-kaɗe ka zo ka ɗauko wannan ka ce annabi ya ji waka. akwai dulmiyar da mutane abinda mutane za su fahimta irin waɗannan waƙe-waƙen da ƙarshen fatawarka ka faɗa irin su aka yi wa annabi ya saurara wanda kuma kaga babu wani malami da ya taɓa faɗar haka to kuma ka gangaro daga nan tun da ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ji waƙa wanda mutane kuma za su ɗauka cewa irin wannan waƙar da ake tantama a kanta ita ce kake ba da fatawar cewa annabi ma ya ji ta don da ƙarshe duk kai misali da mawakar da kake alfahari da su kashi cewa irin wannan waƙar annabi ya ji ta kaga yana da sauki kuma ka ce sahabbai ma sun yi tunda annabi yayi mai kuma ya rage ai kowa ma zai yi saboda haka ka ce sayyidina ali yayi waye yayi waye yayi sannan in ka koma littattafan malamai suka zo suna magana akan algina shi ta ce waƙar da ake kaɗa kayan wato kayan kaɗe-kaɗe ana yin ta shi'ir za a iya ɗaukansa a mai da shi gina za ka iya dama yawanci a daɗin can shi'ir ne ake mai da shi gina za ka ɗau irin wannan waƙa ta kamar yanzu ka iya ɗaukar waƙar waƙe na aƙila aliyu a sa masa fiyano a kaɗa shi to yayin da aka sa masa abin kiɗa ganguna ko jita ko fiyano to ya tashi daga shi'ir ya koma algina to wannan algina ɗin shi ake magana a kansa malamai suka yi debate akan cewa halaccinsa ko rashin halaccinsa to kaga in an zo ana maganar algina sai ka kawo maganar sha'ir ai akwai rikitar da mutane inda gangan kai kaga akwai rashin amana wanda ba na jin ɗalibin ilimi da zai taso yana karatun arabiya bai san bambanci tsakanin ashir da algina ba a ce ban san menene ashir ba menene algina ashir abinda kawai mutane abinda malamai suke cewa hasanu hasan wa qabihu qabih magana imamu shafi'i in an yi rubuta abin eh, waƙe na zube na rubutu in an yi maganganu masu kyau abu ne mai kyau Shi ne ƙarshen suratu shu'ara aka yi magana a kansa kaga sunanta suratu shu'ara wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun sannan aka yi aka yi istisna illa zina amanu wa amilu salihati wa laha kathira aka yi togaciyar irin su abdullahi ibn rawaha irin su hassan ibn thabit da sauransu duk malamai in suna karatu wani lokaci za su ce wani mawaki yana cewa ba suna nufin masu kaɗa dindufa masu kaɗa jita da fiyano ba suna nufin waɗancan da suka yi abu na fasaha a rubuce to yayin da aka rera shi kuma aka haɗa da kayan kaɗe-kaɗe to shi suke cewa algina wanda a kansa ne ake magana kuma duk wanda yake maganar ya halatta a saurari waka ko bai halatta ba ba wannan yake nufi ba yana nufin wannan mai kaɗe-kaɗen da music da rap da waye da waye su yake tambaya kaga akwai cakuɗa lissafi ka zo ka to akwai cakuɗa lissafi ka zo ka ɗau wancan ka ba ba da fatawa da shi akan wannan masu ƙaramin karatu masu ƙaramin ilimi abinda za su ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji irin waɗannan waƙe-waƙen na banza na music na rap na waye da ake yi abinda zai ɗauka kenan saboda hankalinsa kwance ya ce ai daman musulunci mai sauƙi ne saboda ka shi kenan ya samu abinda zuciyarsa take so to wannan shi yasa jin cewa an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wani abu wanda mai sauraro zai yi mata wata fahimta daban shi yasa naga dole sun yi ta'aliki akan wannan amma in ba haka ba algina algina wanda shine wannan waƙe mai tare da waƙa mai kaɗe kaɗe ake haɗawa da mazamir kayan jita kayan ganguna kayan fiyano na zamani wannan wani abu ne da malamai kusan mazhabobin nan huduma sun tsananta a kansa sun tsananta za ka ga waɗanda ake jingina wa halattawar wasu ne daban amma ba mazhabobi imam malik da aka tambaye shi akan algina cewa inda ma yaf'aluhu inda na al yace mu a nan madina in ka ga masu irin wannan fasikai ne haka imam malik yace in ka je cikin suratul luqman أي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها حزوا أولئك لهم عذاب مهين karkashin wannan ayar zaka ga sahabbai tabi'ai malamai da dama sun fassara lahwal hadith da cewa algina ake cewa irin wannan wato waka mai kada kada ake nufi daga cikin waɗanda suka fassara lahwal hadith da wannan akwai Abdullahi ibn Mas'ud akwai almajirinsa sa'id ibn jubair akwai almajirinsa ikrima akwai almajirinsa mujahid daga cikin waɗanda suka irin wannan fassarar har ila akwai ikrima akwai su muqatil akwai su qatada ibnu da'amatu sadusi in ka je malamai da dama hanya mafi sauki da zaka ga ruwayoyin waɗannan mutanen akwai almasu'atu tafsir almasu'atu tafsir bin ma'thur mujalladin ta na 17 ka dauki suratul luqman ka zo daidai da wannan aya ta hudu ka duba ƙarƙashinta ka gama ganganun duk da waɗannan sahabbai da tabi'ai suka yi abinda suke fassara lahwal hadith suna cewa shine wannan waƙa mai kaɗe-kaɗe ita ake nufi da lahwal hadith to ya za a yi a ce annabi ya sa ma an yi masa tuci ɗari irin wannan kuma sahabbai suna yi sai na ali kuma a zo a ɗauki wani aya alƙur'ani a ce ita ake nufi ai kaga ba zai yiwu ba a cikin suratul isra wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwal in ka koma karkashin tafsirin wannan aya wastafziz man istata'ta minhum bi sautika da Allah ya ce ka ja hankalin wanda kake da iko a kansa da sautinka da yawa daga cikin masu tafsiri suka ce sautinsa ana nufin kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ya za su fassara sautin shaidan da cewa ana nufin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji a ce shi ne suke nufi da sautin shaidan harkar kaɗe-kaɗe annabi sallallahu alaihi wasallam a gabansa an kira shi mizmarun shaitan cewa sautin shaidan ne annabi zai zo ita cewa a kawo masa sautin shaidan shi sa malamai suka yi rubutu eh, in ka duba a cikin albayan wa tahsin na ibn rushd ba na so mu tsawaita saboda ba wannan ne gabar ba amma dai mu dan ba da wasu wasu references waɗanda suke na malamai na addini tunda magana ce ta halal da haram ba magana ce ta wasu tura sun yi gwaje-gwaje ba ba wannan ake magana magana ce ta halal da haram saboda malamai su za su yi wannan bayani albayan wa tahsil na ibn rushd ya ta kawo maganar akwai babin da ya a cikin albuyu maganar sayar da bayi mata waɗanda suke zabiyoyi zabiya an san zabiya ita ce wacce ake mata kaɗe-kaɗe tana rera waka imamu malik yana cewa idan mutum ya sayi baiwa da ya je gida sai ya ga 'yar kaɗe-kaɗe da rere ya ce to yana iya mayarwa a damasa da kuɗinsa don tana da aibi yana ba shi khiyarun aibi ce a mai da kayansa za ka ga inda suke fatawa cewa idan mai sayar da baiwa ya ƙara mata kuɗi saboda tana da kyakkyawan murya akan yi mata kaɗe-kaɗe ta yi waƙa ita ce almuganniya suka ce in ya karɓi wannan kuɗin ya ci haram kai ta kai imamu malik imamu malik imamu darul hijira yana ganin ma mutane su taru a masallaci a samo wani mai zaƙin murya saboda zaƙin murya sa a ce karanta mal qur'ani yana cewa makaruhi ne me yasa ya ce makaruhi ce yana yin kama da waƙe-waƙe yana nufin shi'ir ba ne yake nufi ba saboda haka yana karhanta wannan duk da alƙur'ani yake karantawa to ire-iren wannan suna nan da yawa malamai sun yi rubutu ibn al-qayyim yana da yana da magana a cikin igathatul lahfan da yayi doguwa akan wannan hakanan a cikin littafin sa yana da ma littafi ka cokam da yayi akan wannan sunansa al-kalam ala mas'alati sama hakanan ibn rajab al-hanbali shi ma yana da littafi ka cokam akan wannan abu fadl shihabuddin alalusi alusi mai tafsirin ruhul ma'ani ka je ka ɗauki tafsirin sa ƙarƙashin tafsirin wannan aya ta cikin suratul luqman ga irin abubuwan da ya kawo na malaman fiqihu da malaman magabata a kan abin da ya shafi algina saboda haka matsala ce da malamai suka yi ta magana a kanta. waɗanda cikin mazhabobi waɗanda suka fi tsanani a kanta ba kamar mazhabar abu hanifa mazhabar abu hanifa shi yasa za ga 'yan taliban da yake duk yan abu hanifa ne shi yasa zaka suna tsanantawa akan wannan sha'anin saboda mazhabarsa sa tafi kowace zafi akan wannan yaya za a ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi har ma yake sauraro har har sa suna kuma waɗannan malamai manya su zo su yi ta tsanantawa akan sa ai tun daga nan zaka gane akwai ashe bambanci tsakanin abinda waɗancan hadisai suke magana da kuma abinda ake tattaunawa akan sa to da yau magana yayi akan shi yana ganin babu laifi a ji saboda yana hujja da maganganun su ibnu hasan da su ibnu tahir al-maqdisi wannan ba wanda zai tanka masa kafin yayi shekara ɗaruruwa an yi wannan tattaunawa ba wanda zai tanka masa amma ka ɗauko wani abu wanda ka san baya da alaka da wannan abun ka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shefi hadari kusan saboda wannan ne nayi maganar ba saboda ya halatta ba kafin ya halatta wasu da yawa sun halatta daga cikin 'yan zamani akwai suful qaradawi akwai mun abinan yusuf ibn abdullah al-judayya yana da littafi akan wannan ban da shi akwai wasu ma to amma ba da irin wannan cakudadin ba ba da irin wannan gidan ba suna bin abin da tushe da magana wacce take a hankalce ilimi zai iya karbar wannan tattaunawar sukan saka wasu sharuɗa wanda in ka duba waƙe-waƙen da yanzu suke yawo a tsakankanin samari ba sa cika waɗannan sharuɗan na masu halattawa ma saboda haka ko su ba su halattawa in suka zo suka ga waɗannan ƙazaman waƙoƙi yanzu da suke yawo a cikin mutane ba za su halatta musu shi ba saboda haka yana da kyau lokacin da mutum zai ba da fatawa ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya tuno tsayuwarsa gaban Allah bai kamata ya rika hargitsa lissafi ba saboda kawai jahilai su tafa masa wannan ba daidai ba ne wannan shi ne dalilin da ya sa na yi ta'aliki amma kamar da kuka sani wannan ba ɗabi'ar majalisun mu ne don wani ya yi fatawa mai ta'aliki akai amma jingina abin zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa abin yayi muni kwarai da gaske da bai kamata a ce ya zo ya wuce haka ba